Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. ni dai baya ma amfani da waya gaba daya hmm. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah sai karshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar na ce to aljani dan damfara dan 419 watancin ubanka ya kama Ha ha ha ha ha. kai me kake faɗi ne na ce watancin uban ka ya kama sai ce kai ka san da wa kake magana ko na ce ai da uban ka yake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai ya kake yi kada mutum ya dauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko ya yin kaza wa dan adam sharri ne irin ta yan damfara Masu sauraro Assalamu alaikum. Wai shin me yasa mutane suke gaskata kalamun 'yan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne? Shin aljani zai iya ɗaukar waya ya kira mutum makuwa Mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani. kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljanun kenan idan har suna yi. To ashe dai, shi ma shehin malamin waɗannan 'yan damfarar sun so su taɓo shi, ba su dai san wanda suka taɓo ɗin ba ne a lokacin. To da farko dai su aljanu halittu ne bayan Allah kamar mu 'yan Adam, kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi su a waɗanda suke cikinsu akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza. Tana yiwuwa a samu hulɗa tsakanin aljani da ɗan adam ta wannan hanya ce aljani ya ɗauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kaza ko ba zan maka kaza ba? To gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka. Hmm. Sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya. Hmm. Duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to ɗan adam ne wanda yake ɗan damfara amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban hmm. amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani ba ne ya gaya maka wannan alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce To. Ah, na tafi Kaduna mun je wato wata makaranta. To muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin ɗina a waya ta ta Zen. Haka. Sai na kira tunda ba san lambar ba. Da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne ya je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai saboda haka ka yi kokari ni na shamsiya yar malam baba alhaji daga hubbaren shehu dan hodeo daga sokoto to saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana da hmm. ce to kai kokari ka sai qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan ce to zan yi insha Allah amma bana gida ce to hmm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin na damfara hmm. sai na ah ina ce dai muryan nan kamar na mutanen boye nake ji ce a kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane bane yan <laughs> adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga ƙarshe sai ce amma dai ba aljanu yan yin ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya sai na sake kiran wayan ta ce ah, in abun naku me ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukuran. to da na ji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci mm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya maganar da larabci na ma Hausa ya ta ce a'a ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana a kan larabci amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su mm. sai na ba su lambobin gaba ɗaya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan damfara aljana ko mm. kuma ɗan damfara aljani da ya canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba kuma ni na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa ɗauka. Hmm. Saboda sun fahimci cewa na gano su. Ka gano su eh. To da wayata ta MTN sai na buga wannan lambar ta su dai da ita. Ina bugawa sai wani ya ce hello daga ji dai muryar namiji ne. Eh. Sai na ce assalamu alaikum. To sai gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi <laughs> ta'ala wa barakatuhu. canja murya. <laughs> ya sake eh. canza murya. Na ce to aljani dan da fara dan fowa na watan cin ubanka ya kama. <laughs> sai kai me kake faɗi ne na ce watancin uban kai ya kama. sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban ka ke magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma ka yi min wata illa hmm. sai kashe wayar eh. don haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe su kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. Hmm. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanenmu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan ah, waɗannan mutane? To abubuwa dai a takaice Malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar ah, fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan. Hmm. Na biyu kuma zarmewa da son abin duniya. alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah Hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida sa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka ɗauka kaza kawai mun baka Allah shi gabata malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su To ai Alhaji Ibrahim tsoron abin da ba tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba. Mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka to zaka mutu. To ba haka bane. Yadda kake kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su. Mm. Matukar sun rike ka'idojin da za su bi na kare kansu. Saboda haka zancen cewa aljani ah, to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne. Don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko ɗaukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin ubangiji ba hmm. saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda ya kai da sharrinsa bai yi sai ma illa ba matukar ba Allah ne ba shi nasara ba hmm. kuma akwai hanyoyin da zaka bi shi kansa yadda ba a haɗa ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya haɗu da kai ba saboda shakkanka da tsoronka da yake yi hmm. matukar ka bi wasu ka'idoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai biyu su ka'idoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka za ka iya shiga saboda tsoronsa. to Allah shiga bata malam kamar wace irin shawara za ka ba jaraba da jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi? To na farko dai kowa ya jaddada imaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allahnsa da ya halicce shi. Kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa, ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi ko dan adam ne kuma bawan Allah. In ya maka barazana kai ba yi masa. In ya gaya ma wasu ka'idoji ka ce ba za ka yi waɗannan ka'idojin ba don kai ba za ka yarda ka saba wa mahaliccinka ba. In ya ce lallai zai zai zai maka illa kamar yadda suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani bane wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin ubangiji ba aljanun nan fa yadda yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa fitik a cikin su akwai jahilai manya-manya a cikin su akwai malaman su akwai yan kasuwan su akwai komai da komai irin nasu hmm. saboda haka kada mutum ya dauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa ɗan adam ko yake yin kaza wa ɗan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta yan damfara wanda naji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da hmm. sauransu to hmm. kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi dan a cutar da kai Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Masu sauraro a makon gobe za mu sake buɗe littafinmu na batun handamar kudaden fensho a Najeriya, da batun kwamitin nan na Abdulrashid Maina, da dai sauran batutuwan da suka shafi dubban miliyoyin kudaden fensho waɗanda ake ci gaba da sacewa duk wata a Najeriya. Mu kasance lafiya.